الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke karatun inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun wata Ramadan yau litinin sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da yuhudu da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau talata yau talata sha ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da yuhudu da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul hajji jiya mun tsaya aya ta 18 yau za mu tashi aya ta 19 sha ha za ni khaswa ne فالذين كفروا قطعت لهم ثياب muka yi bayani a farkon suratul hajji an saukar da ita a makka da madina an saukar da ita a yini da dare an saukar da ita lokacin zaman gida da lokacin tafiya an zaunar da ita lokacin yaki da lokacin zaman lafiya wayannan ayoyin da za mu tashi suna magana game da yakin badar ne Allah ya ce haza ne khasmani ikhtasamu fi rabbihim wannan wasu masu husuma ne guda biyu suka yi husuma game da ubangijinsu kun ga ake haza ne biyu kenan ko ni yana nufin kungiyoyi guda biyu don me don Allah ce ikhtasamu inda biyu ne sai ake ikhtasama su biyu sun yi husuma wannan ke nuna cewa ba ɗaya bane kenan kungiya ne kamar yadda Imam Muslim ya fitta hadisi hadisin da ke fassara wannan aya shine hadisi na ƙarshe a cikin sahih Muslim yace babun fi qaulihi ta'ala hada li khasman ikhtasamu fi rabbihim babi wanda ke magana akan ce wanda Allah yayi wayannan masu husuma ne guda biyu sun husuma game da ubangijin su imam muslim ya ce haddathana amr bin zurara qala haddathana hushaym ana bi hashim ana bi mijladin an qais bin ubada qala sami'tu aba dharr yuqsimu qasaman yace naji abu dharr al fari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu yana rantsuwa da Allah rantsuwa yana cewa inna hadani khasmani ihtasamu fi rabbihim hakika ce wanda Allah yayi hadani khasmani ihtasamu fi rabbihim innaha nazalat lil ladina barazu yawma badr ta sauka ga wanda suka yi mubaraza a ranar badar hamzatun hamzatu wa aliyun da hamza da aliyu wa ubaid ibn al-harith wa ubaid ibn al-harith da ubaid ibn al-harith wannan sune kungiyar musulmi gefe ɗaya kuma akwai wa utubatu wa shaibatu na rabi'a da utuba da shaiba iya rabi'a wal walid bin utuba da walid bin utuba watanda za a yakin badar ko na bada ce bara baraza ka a fara yaki sai a ce to ga rundunar musulmi ta zo ga tauyen da ba musulmi ta zo ku fara fidda mutum uku uku su fara yi muna kallo a fara ganin shine sai annabi sallallahu alaihi ya iza wasu mutum uku Eh, mushrikan makka suka ce su ne wayannan aka gaya musu don suka ce ba su muke so ba mu ɗan makka muke ƙurayshawa a iza muna ɗan makka ƙurayshawa inda har daidai da mu wayannan su yi muna kaɗan sai annabi sai ce ina ali bin abi talib ya taso ina hamza bin abdul muttalib ya taso ina ubayda bin al-harith ya taso su kuma ce suka tawo da utba da rabi'a da walid suka zo suka suka hadu kowa ya kama daya ah, wa ubaida bin harith aka ji mai aka yi mai rauni sosai su kuma ali bin abi talib da hamza bin abdul mutallib suka kashe nasu wanda aka hada sai suka taru suka kashe wancan daya wanda yi rauni ga ubayd ibn al da kashe da ubayd ibn al-harith shi ya sanadiyar yi shahada sai kasance musulunci ya fara samun nasara tun wannan wadin da aka yi sana aka shiga yaki aka shiga kuma Allah wata ala ya ba musulmi nasara to shine Allah ke fadin na kungiyoyin guda biyu Ha za hazani Wa'in wayannan masu husuma ne guda biyu Ya ta samu fi rabbe. sun yi husuma ga da ubangijin su kowanne nan sashen musulmi masu kariyar addini wannan kuma sashen kahirai sai Allah ya ce bancin wahalar da kafiran suka sha a nan duniya cewa duk su uku yanzu an kashe su duk su uku an kashe su to kuma lahira ya an je falladina kafaru qutiya lahum thiyabun min narin wanda suka ce ranar lahira za a yanka musu tufafi na wuta yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim za a zuba akan kawunan su ruwa masu zafi يسحق ي ه ما في بطونهم wannan ruwan za su narkar da abin da a cikin cikinsu ya hansa su a kai sai abin da a cikin ciki ya narke saboda zafin ruwan waljulud da fatunsu walahum maqami'u min hadid kuma suna da gudumomi na karfe wanda za a dinga buga musu bancin wannan wahalar da aka ba su kun ga sun yi hasara kwarai da gaske a dan duniya ga sun fito raki da musulmi an kashe su sun wahala kuma ranar lahira ashe akwai azaba mai tsanani wadda wadda take jiran su sai Allah ya ce me wanda suka mani Yala ce kullum a radu an yi hujjumin ha, tun lokacin da suka so su fita daga cikin wannan mutane, wa'idu min ghammin saboda bakin cikin da suke ciki na konuwa ga ruwan zafi ana zuba musu daga sama ga guduma ana bugun su da ita nau'i ne na adam sun ya cere sai suna son su cere min ghammin saboda bakin ciki da wahala da suke ciki wa'idu fiha sai a mai da su cikin wutar wa zuku azabal hare sai a ce kudan dani azaba mai kuna azaba wuta mai kuna saboda abinda hannunku ya gabata kenan a duniya Allah ya faɗa mana cikin wurare daban-daban cikin Qur'ani cewa kafin rai suna cikin wuta za su so a fidda su za su so su tsere amma ba za su iya ba a cikin suratul ma'ida Allah cewa innal ladhina kafaru law anna lahum alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftaru bihi liyaftaru bihi min منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب Allah ce innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftaraw bihi min adhabi yawmil qiyamah wayanda suka kafirce da duk abinda da bayan ƙasa nasu ne aka ƙara musu wani iri ne da sun so su fanshi kansu daga azabar ranar alkiyama yaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ah, same yaftadu bihi ma tuqbila minhum ba za a karba gare su ba sai aya walahum azabun alim sai aya ta gaba Allah ce yuriduna an yakhruju minan nari za su suna so su fita daga cikin wuta ne don suka so su fanshi kansu sai Allah ce wa ma hum bi kharijina minha ba za su fita daga cikin wuta ba haka yanayin yake nasu suna cikin azaba mai raɗaɗi, suna cikin azaba mai tsanani don haka tun daga nan duniya baka mallaki duniya ba da abin da a ciki amma ka mallaki wani sashe ka mallaki lafiyarka ka mallaki hankalinka ka za ka bauta ma Allah ka aje lahira ka bukaci duk abin da a duniya ne yance ka bada shi ka fashi kan shi ka za ka bayar ka fashi kanka don haka na lokacinka na hankalinka na dukiyarka abin da kake yi amfani da shi wajen bauta Allah da wajen neman aljanna da wajen neman kariya daga wuta kai kun ga Allah ya ce da sun ba da duk abin da gare su da tamka ta yi duk abin da a duniya nasu ne cikin abin da ke maganin shiga wuta akwai kuɗi dukiya da ke hannun jama'a a sadaka tana tafiyar da fushin ubangiji zai yi Allah ya yi fushi da kai zai yi kai wasu ayyuka da Allah baya so Allah ya fushin Allah ya tabbata ka wuta ta tabbata gare ka sai ka samu wasu wani gida da suke bukatar abinci ka kai musu abinci su ci sai Allah ya taimaka sai hushin sai na Allah sai ya tafi wuta sadaka tana tafiyar da wasu sadaka to uga gazabar rabbi kama fi ma'un nara haka annabi sassan ya ce. sadaka tana kashe hushin ubangiji kamar yadda wuta ruwa suke kashe wuta don haka abin da gare ka ka yi sadaka don shi yan annabi zai magana wuta sai magana sadaka ya ce ita kunnara sai ce walau bi shi tamri ku ji tsoron wuta ko da da falgacin da ne ka falgata ka ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam ran idi ya yi ma maza hudu ba bayan ya gama ya je wajen mata ya musu hudu ba Ya ce ya ma a nisa ita nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aytu aksara kunna ahlan nari ya ku mata ku yi sadaka domin ga ku ne mafi yawan yan wuta wata ita sadaka maganin shiga wuta kai ita sadaka maganin wuta ta kai don shiga ranar lahira dukiya ce za su ci Allah zai ce ko da suna da duk duniya da abin da a ciki da wani iri ne za su ba su a fashe su daga wuta a nan duniya an nemi su ba da abin da bai kai kama haka ba don kakka yi tunanin cewa wai sarakasai mai kuɗi da yawa sadaka sai babban attajiri annabi sassa ya ce ku ceci ku daga wuta ko da da dabino ne da dabino duk abin da kake iya abin da bai kai dabino ɗaya ba dabino ɗaya ka falgata ka ba wani yayi maka maganin wuta zaka mu tabbata mun yi sadaka a cikin wannan azumin in za a bayar a ba ɗan uwa na jini na kuta a ba iyaye na kama za yunfiquna na kulma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina suna tambayar ka mi za mu ciyarwa ka ce musu duk abin da kuka ce suwa na alkhairi ku fara da iyayenku da makusantanku dokan makusanta a tabbata an ba su ba daidai bane kada ta ba mutane na waje ɗan uwanka makusanta suna bukata da su ya kamata a fara a ba su in abu ya yi saura a ba waje duk wanda kaga yana bukatar sadaka dan uwa ne ya kyale shi makwabci ne ya kyale shi da kowa ya kula da ƴan uwa ne kowa ya kula da makwabci ne to da ba za a samu masu da ba za samu masu bukata ba zaka wa'annan ayoyin suna nuna muna muhimmancin sadaka cikin suratul sajada Allah ya ce wa ammal ladina fasaqu wa ammal ladina fasaqu fa ce wa amman ladina fasaqu fa ma'wahumun nar wayanda suka yi fasikanci suka ba Allah makomar su wuta kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha duk lokacin da suke son su fita sai a mayar da su wata azabar wuta za ta yi tsananin da yan wuta suna son su tsere suna son su fita da gudu suna son su fita amma duk lokacin da za su suke son su fita sai Allah ce a mai sai su ciki shine kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka so su fita daga ciki min gammin saboda bakin ciki da damuwa da ya musu yawa wa idu fiha sai a da su ciki wa azabar azabal hariq ya ce ku azaba mai kuna saboda ku kuka yaki da alibina bai tsane kuka yaki yaƙi da Hamza kuka yaƙi da Ubaidah bin al-Harith duk su sun hito ne duk suna husuma game da Allah ku kuma kuna husuma akan Allah kuna husuma kuna jayayya don me za su ce Allah ɗaya ne yakin badar dama mutane na ta magana cewa musulunci yana son yaki musulunci musulunci baya son yaki musulunci bai zo da yaki domin a kashe mutane ba shine makasudi ne ba don shi zaka ga duk yakuna musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya shekara 23 yayin manzanci shekara 13 a makka shekara 10 a madina amma shekara 13 da yi a makka bai taba yakin kowa ba bai taba yakin kowa kuma ba a tsokana tai bane ana tsokana tai ana taba shi ana ana ana ana tsokana tai ana ana wa'al da sahabbai ne in sahabbai ne suna son surama a makka ba a yadda musulmi suka zama a makka ba a yadda in kafiri ya buge su surama ba alam tara na allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata da sun ce ya mazo Allah an taba mu wani kafiri ya buge ni ina son ya rama sai Allah ce kufu aydiyakum ku kame hannuwan. wa aqimus salata ku da sallah sallah kadai ake so ku yi babu ramuwa da aka takura musu sai annabi ya ce ku yi hijira ku je habasha akwai wani sarki da nan sarkin ba musulmi bane kirista ne amma la yuzlamu hu ahadun ba a zalunta kowa inda shike musulmi suka yi hijira daga makka suka je habasha domin su abin da suke so kawai su samu mafaka inda za su bauta ma addini Allah inda za su addinin su babu tsangwama don shi saƙon annabi lokacin yana makka ga mutanen makka a lakum dinukum waliyatin ni abin da nake so wata hijira ba maksudiya bace ba sun nake in ban makka in tashi in je wani waje ba dan nake so in tsaya amma da sharadi lakum dinukum ku ku bauta ma abin da kuke bauta ba ku yi addinin ku ni in yi addini na haka musulunci yake so da ba su yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya hijira ta ɗaya ta biyu zuwa habasha watan ya sa sabai ne su yi ta uku sai kwashi kaya ne da shi da sabai ne suka yi madina bayan sun je madina din nuna maka cewa musulunci ba yaki yake so ba musulunci ba a kashe yake so ba sadda annabi na makka shine shugaban mara tarin jaye musulmi yan kaɗan ne musulunci ya fara da shi da nana khadija da sayyidina abubakar da sayyidina ali haka ya fara wanzuwa kaɗan kaɗan mutane na shiga har annabi yamman makka su ne mara tarin jaye su ne minority kamar yau zaka ce annabi minority leader ne sadda ana makka shine shugaban mara tarin jaye su ne yan kaɗan abinda suke so a bauta ma Allah to da aka hijira ka koma madina sai aka wa annabi shugaba na gaba ɗaya ba majority leader ba shugaban masu rinjaye aka wa annabi ba da ya je madina da yahudawa da musulmi da mushirkai duk kasan annabi sallallahu suke inda faɗa yake so da rigima da sai ya ce to a yake su yanzu muna da a a'a annabi sun sai shekara ɗaya ba a yake kowa ba akwai abin da ake ce masulhu da annabi yayi da ya je madina ibn isa ya rawaito wannan a cikin magazi wasu malaman tarihi suna cewa shaharar wannan sulhu ya wadatar daga neman isnadi ne duk da cikin isnadi ne akwai maganganun malamai annabi sallallahu da yaje ya kira yahudawa ya kira mushrikan makka aka sa kai yi sulhu akan cewa za a zamna a madina zaman da annabi ya so a yi madina irin zaman da muke najeriya ne cewa ku tsaya ku yi addinin ku mu yi addinin mu da sharadi idan wani ya zo yake zai yakan mu to za mu tarmai gaba ɗaya wani daga waje ba zai zo ya ce zai yaƙi musulmi ku ku shiga mai ba kan haka mu ma a matsayinmu na musulmi in wani ya zo daga waje ya ce zai yaƙe ku ba za mu shiga mai ba kun yadda suka ce sun yadda aka sa hannu aka ba aka yi yarjejeniya aka yi sulhu bayan sun tafi bayan bayan shekara ɗaya shekara biyu sai waɗancan mutanen makka da suka koro musulmi wani ba su yadda zana sai suka biyo su dama sun hana kowa ya hijira da dukiya ce asalin yakin badar kenan da Allah ya ce zane khasman iktasamu fi rabbihim dama dukiyar musulmi mutanen makka wanda suka yi hijira suka bi annabi ba so da komai ba da dukiyarsu da gidajensu duk an shewa aka yi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi za a je fatahu makka za ka tambaye cewa annabi gidanku za ka zamna wa? sai ce hal taraka lana aqilun min duin ai aqilu bai ban muna gida ba shi da yayi gado da ya yi gado saboda shi ɗaya abba musulmi ba sai ya gaji ya gaji abinda kakanmu ya bari abu mutallin sai ya kasance cewa ya sai da gidaje na aka biban muna gidaje ba mu da gidaje wata annabi duk da makka aka haifai ya tsaya makka shekara su na uku bai da gida duk kakare sun an shi kuma an je an sayar dukiyan nan sai suka ɗauke ta za su je da ita sham wajen kasuwanci sai annabi ya ji labari ya ce to ga dukiyan mu can an zo za a tafi da ita mu je mu kwato abin mu sai annabi sai ya fito da mutum ɗari uku da goma sha wani abu suka zo wajen badar suna jiran in an tuwo da dukiyar nan daga sham abu su ya zo da ita to za su tarbi musulmi sai su kwace dukiyar za su tarbi katarai sai su kwace dukiyar ko da suka zo su kuma kafiran nan suna da khibra suna da dubara sun ji labari abu sufyan sai aika wasu mutane da ba su dauki da kaya kun ga an to da kaya niki niki dole ana tafiya kadan kadan sai aka aika mutanen makka wani yaje ya yanke riga shi ya yanke hancin kuma shi yana zuwa makka ya azakuwa ya ce ya ku mutanen makka muhammadu ya tare dukiyar ku ya an suka fito kowane gida aka fito aka ce duk wanda bai fito ba da gidan da duk su aika mutum ba za su ba da kuɗi suka yo taro su da yawa wajen ɗari bakwai da wani abu sun ninninka musulmai sun fito da kayan yaki sun fito da sun fito da kayan yaki sun fito da makamai sun fito da dawaki suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai fito da yaki ba bai fito da shirin yaki ba amma babu yadda za a yi sun zo aka tarbe su aka fa aka yaki wannan shine sanadiyar yakin badar da aka yi kun ga waye kawo yakin badar su abu jahali suka zo daga makka ko abu su ya gaya musu ga dukiyar kucin ta tsira ta wuce za ka ba sai kun taho ba suka ce wallahi sai sun je wurin nan sai sun sha giya sai sun yi kaza sai sun yi wakoki sai duk larabawa sun ji labarinsu Allah ya ce mu musulmi su tsaya udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim lakadir aka fara saukar da wannan ayat da zamu cin mata wani a can wurin zamu ƙara yin bayani game da yakin Badar to shine da aka zo za a yakin Badar din shine sai aka fitar mutum uku na musulmi mutum uku na kafirai sai aka yi wannan husuma shine Allah ya ce wayannan kafiran da suka yi musharaka cikin wannan ga azaba da ta tabbata gare su wayannan ayoyin da muka karanta saura Ali bin Abi Talib da Hamza ah, bin Abdul mutallib da kuma Ubaydah ibn al-Harith su uku kuma su kuma menene makomarsu sai Allah gaya muna ayoyi na gaba تجري من Allah ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai sune Ali bin Abi Talib da Hamza bin Abdul Muttalib da Ubaydah bin harith zai shigar da su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana karkashin ta yuhallawna fiha min asawir min zahabin za su sa abubuwan kawa na mundaye na zinari wa lu'lu'an da lu'ulu'u wa libasuhum fiha harir abinda a tufafin su cikin aljanna shine alhariri kare an ce munduwa anan waje namiji bai sa munduwa ko za ta ka koma agogo sai kasance sa agogo na zinari da kuma na lu'ulu'i sanan tufafin su shine alhariri saboda ana magana ne da yare su a wancan lokacin suna sa mundaye ne kuma suna samun daye, amma kun ga an haranta ma namiji ya sa munduwa ta zinari kamar yadda aka haranta ma namiji ya sa alhariri annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yake cewa kamar yadda cikin sunanin nasa'i yake cewa libasu ahlil janna a tuwayen aljanna wa sharabu ahlil janna da abin shaya aljanna wa aliyatu ahlil janna da kuma da kuma kore na na aljanna dukkanin su na na azurfa da na zinari ne watan abubuwan da ake shan ruwa da su da abubuwan da ake cin abinci da korai da ake ajewa don na zinari ne a nan duniya an haranta namiji ya sa wani abu da yake na zinari an hana namiji ya sa tufafin alhariri aka ce amma mace tana iya sa zinari mace tana iya sa zinari amma ta ta sa hijabi ta rufe shi kuma namiji aka ce bai sa zinari shi kuma bai sa hijabi sai wasu malamai suka ce ɗaya daga cikin illar da yasa aka haranta ma namiji ya sa zinari saboda kaso kulubin du'afa kada zukatan talakawa su karaya zinari kudi ce da ita ake saye ake sayewa sai zan wani talaka yana jin yunwa ga ya fito na jin yunwa ya gane ka da agogon zinari wata kai ga kudi na hagar hili kana takawa kana yawo da su kana kawa da su shi kun bai ci abinci ba don haka daga nan malamai suka ce ya kamata wayanda Allah ya hore ma in suka shigo cikin talakawa su koye wasu abubuwa na kawa da kamata talakawa a dinga yi musu aji ba kila kana unguwa kai dai adda kuɗi maya kana sa wasu tufafi da sun cere mana kowa ta ba kusa ba wasu abubuwa koyewa ke ko mutum ya rike kuɗi ga hannu ana kidan yawa da shawo sake cewa kuɗi al'aura ne ta su ake yi domin akwai idon wani ya gani ya ji yunwa Ina ji yunwa bai ci ko ba kai ga kuɗi ga kanka ga yawa da yawa kaga zuciya ce za ta kare zai yi haƙƙi ne ya kama ka zai yi alhaki ne ya kama ka amma a aljanna da wanda duk a cikin mawadaci ne zaka kowa ma da tuwahin alhariri kowa ma da kawa ta zina nari wa'anda a talakawa su ne wa'anda a cikin wuta su kuma galo aka yi musu su ce a ba mu wani abu a zuwa alaina min omin mara ta ma razaqakumullah ku ba mu wani abu na taimako na daga ruwa ko wani abin da Allah ya azzata ku qalu inna Allah haramahuma alal kafirina sai ce Allah ya haranta su ga kafirai amma a nan duniya an haranta su ga musulmi maza ya sa abin da ya shafi zinari ko abin da ya shafi alhariri sai Allah ya ce mai game da musulman Allah ce wa hudu ila tsayibi min alkawul ku dai ku ci gaba da shiryar suwa na faɗin kyakkyawa daga zance wa ku ta kasance in za ku yi wa'azi ku kasance abin ƙwarai za ku gaya ma mutane hudu ila tsayibi min alkawuli ku shirya zuwa ga faɗin abu mai kyawu haka aka san musulmi annabi ya ce wal kalimatu tsayibatu sadaka kalima ta kwarai wadda za a gaya ma mutum ya ji daɗi ita ma sadaka ne Allah ya ce wa kululin nasi husnan ku gaya ma mutane zance mai kyawu ana son ko da yaushe musulmi ya kasance wa hudu ila tsayyib min alkauli ka shiryu ga faɗin magana mai kyau mai daɗi ba musulmin kwarai bane wanda ya iya bakan magana wanda ya faɗa mai zai faɗa maka magana wanda sai ka yi kuka duk mai iya gaya mutane wannan magana ba musulmin kwarai bane musulmin kwarai shine mai gaya ma mutane magana ta kwarai Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yace cewa da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam wal kalimatu tayyibatu sadaka cewa kalima mai dadi sadaka ne yace ya kasu kashi biyu kalima na farko na kashi na farko na kalima mai daɗi shine tasbihi da ambaton Allah da zikiri wanda ya zamna yana ta karatun Qur'ani ko yana karanta wa mutane Qur'ani ko yana koyar da su shi ma wa hudu ila tayyib min ya shiryar da mutane zuwa ga mai daɗi na zance domin babu abin da ya dadin Qur'ani babu abin da ya dadin ambaton Allah yace kala na biyu shine duk kalmar da zaka ga ya ma mutum ya ji daɗi. mutane wasu ba su iya gaya mutum kalima ya ji daɗi ya kasance ka ba mutum albishiri shi aka musulmi yake sun ya ba mutum albishiri kai albishirinka an yi mahaihuwa kai albishirinka kayan nan naka sun yi kaza ka duk da mutum ya sa tufafi mai kyau ka ce wa wani kayi kyau shi ma larar ka samu ko ka ce mai yayi kyau dan dadi zai ji duk wanda ya sa tuwabi ka ce mai yayi kyau zai ji dadi in ya sa tuwabi ka ce kai wallan ta taka bata yi macin ba kaza bai zai ji daɗi ba zai ji dadi ba ko don shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai ne yana cewa mutane sun yi kyau suka sa tuwabi suka yi kyau wata an kame tuwabi ya raba hadisi na cikin bukhari ya raba yana yana ba mutane kyauta sai ba wata mata da ake ma ummu jamil wata cikin gida ne ne na zama cikin bayi ne ya bata tufafi wata bata bata bakar riga ta sa sai ga tayi mata kyau sai ce ya ummu jamil hada sana ya ummu jamil wannan yayi kyau sana bai ma fadi da larabci ba sana yare habasha ne ya ce ma yayi kyau kamar yau kaga wani yayi kyau kace you look good ka kai ma kai wani yare ko wanda ba naka ba shi ma annabi sai wani yare da ba nashi ba ya ce hada sana wannan ya ta yi miki kyau to duk irin wannan su gaya ma mutane ka ga mutum da ya ce sabon kasiya ko sabon roba roba ka ce ka yayi kyau naka yayi kyau zai ji daɗi duk abin da wannan ma ka samu lada shine wal kalimatu tayyibatu sadaka annabi ya ce wa hudu ila tayyibi min al qawli ku shiryu ku shiryat zuwa ga mai kyau na zance wa hudu ila siratul hamid ku shiryi ku shirya zuwa ga hanya abin gode ma shine hanyar musulunci ku kira mutane zuwa ga musulunci da zance kyakkyawa hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ku kira zuwa kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati da hikima wal mau'izati al hasana da wa'azi kyakkyawa wani abin da iya shine raddi da gaya mutane bakan magana wannan bai cikin abin kwarai bai cikin musulunci idan mutane biyu suka je da'awa guda ya ce na je na karantar da su sun kibi na yi musu raɗi na dawo guda ce ni kuma na je na samu mutum biyu sun musulunta cikin su wanne ya fi wanda mutum biyu suka musulunta don shi annabi ya ce ranar lahira zan yi alfahari ma sauran annaba da yawan al'ummata ka samu yawan wanda suka shirya ta hannun abin kwarai ne don shi annabi sallallahu sallan zai aika alibina bai talib ya ce mai la'an yaji Allahu bika rajulan wahidan kai laka min umrin na'am ka mutum ɗaya shirya ta hannun ka ya fi jajjayen raƙumma mutum ɗaya ya shirya ta hannunka ya ji a baka jajjayen raƙumma watan duk abin da mai wa'azi abin da ake so ya gaya ma mutane magana da za su fahimce shi musulmi su aka a same shi da daɗaɗan magana musulmi ba shi ne mai bakin magana ba wancan fariki na musulmi wayanda suka fito da fariki na kafirai amma malamai sun ce kowa ma yana shiga ciki duk wanda ya fito ya zan shi game da ubangiji yake kusuma shi rayuwa ta ta musulunci ce shi rayuwa ta ta kira zuwa ga Allah ne ya karamu wasu su kuma suna kalubalanta tai to shi zai shiga cikin wannan yankin na su Ali bin Abi Talib da Hamza bin Abdul Muttalib da Ubayd bin al-Harith shi kuma wancan zai shiga cikin yankin su Utba da da Walid da da da Rabi'a duk zai shiga cikin su wayanda suka ce ma Allah suka kibiya Allah sai Allah ya ce mu ne innal ladina kafaru innal ladina alladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah yanzu an shiga wata magana kuma har yanzu ta mushrikan makka wannan aya an saukar da ita ne bayan an yi sulhun hudaybiya kuga aya surar ta hada ayoyi na makka da na madina ji waɗancan ayoyin game da yakin badar sannan wayannan game da sulhun hudaybiya yakin badar an yi shekara ta biyu sulhun hudaybiya kuma an yi shi shekara ta takwas shekara ta shidda wajen shekara hudu tsakani amma aka saukar da wannan aya Allah ya ce innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah wanda suka kafirce kuma suka kawaswa daga hanyar Allah mushrikan makka sun kawar daga hanyar Allah sun hana annabi ya je sulhu umra annabi sallallahu alaihi ya fito da mutum 1400 daga Madina zai je makka yayi umra da zai je makka yayi umra yana kawa inda ake mahudabiya sai mushrikan makka suka ji cewa ga yanan tafi zai yaƙe ku sai suka ce lalle lalle ba za su bari shigo ba sai annabi ya aika Usman bin Affan ya shiga Makka ya gaya ma mutanen Makka cewa ba yakin su ya zo yi ba ya zo ne domin ya yi umra sai yana can sai jita-jita ta zo cewa ai an kashe Usman da zuwan Usman ma shi suka fara kashewa sai annabi ya ce to umra muka zo ba mu zo da niyyar yaki ba amma in an kashe Usman lalle lalle sai mun yi yaki zaka duk wanda yayyar da za a yi yaki ya zo a yi mubaya'a sai annabi ya shimfiɗa hannun suka aza hannunsu الله تي آه، ان الذين يبايعونك تحت الشجره الله تي لقد لقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فانزل السكينه hudu ne suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda an ce an kashe Usman ku zo to tun kan dai an kashe Usman to yaki zamu yi ba mu zo da makamai ba amma lalle lalle an kashe shi yaki zamu yi da ku zo duk wanda ya yadda sai ya yi min mubaya annabi shi da annabi suna taimai mubaya mutum guda abbe mai mubaya ba wai rakumi ne ce na ce waje neman rakumi ya yi hasara malamai ta ya yi hasara lahira gaba daya hasara aljanna kan neman rakumi don ko da yaushe kadiba muhimmancin abu kai kasance wani abu ya hana maka zuwa makaranta addini inda ake karatun ƙur'ani wani ɗan abu ne wanda yake kai kanka bayan shekara ɗaya ka manta mene ne ya hana ka shi kuma wanda ya je ya samu ladar zuwa za ka shi wannan raƙumi ne da ya fice yana da yana nema ne shi ya hana mai shi ya hana mai ya samu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi mubaya'a kuma ya ce duk wanda ya mai mubaya'a lan ya dakula nara ahadun baya'a ta hatta shajara annabi yace duk wanda ya mai wannan mubaya'a ba zai shiga wuta ba ka duk mai suka sahabbai bai da wani hujja da suka sahabbai bai da wanda lai da suka sahabbai Allah ya tabbatar musu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu aljanna su duk kai da ɗari hudu ne annabi ya ce duk wuta ba za ta taɗe su ba duk wanda ya yi mu baya a ƙarƙashin wannan bishiyar Allah ya ƙara yadda da sabai Allah ya ƙara muna son su Allah ya ƙara muna yadda da sarokawa da suka yi sarokawa ce mu ma mai kokari ya irin ta ba mu zo daga baya ba ba mai kuma muna suka su muna zagin su muna hidda ayyuban su bayan ayyuban mu sun fi bayan ayyuban mu sun fi sun sun fi ayyuban su ne ta ba kusa ba Shehu sabin Jami'a yana cewa da saya daga cikin da duk wanda ya zo bayan su ya haɗu da Allah da duk abin da aka ce ya yayi duk abin da aka ce ya bari ya yi da bai kai fallar sahabi daya ba duk abin da Allah ya ce mutane su yi su yi duk abin da ya ce su bari su bari dukkanin su kun ba mutum daya ba ya za a haɗe su dukkanin su ba su yi fallar sahabi daya ba radiyallahu anhum ajma'ina shi ne Allah ke magana ga wayancin mushrikan Makka da suka hana mai shiga Ya ce, yace innal ladina kafaru wa na an sabilillahi lalle nan da suka kafarce kuma suke kawaswa daga hanyar Allah wal masjidin haram suke kawar da mutane da shiga masallaci mai alfarma shine Ka'aba sun hana musulmi su shiga su yi umra alladhi ja'alnahu lin-nasi wanda wannan masallacin muka sanya shi ga mutane sawa al-akifu fihi wal daidai ake da ɗan gari da wanda ya zo ziyara al'akifu shi ne wanda annan zamne kullum yana shiga yana fita kamar daga na samu itika wanda ya lazumci masallacin al kuma shi ne mutumin kauye wanda zuwa yake ya tafi allah ce duk suke zaka masallacin makka yana da wannan alfarmar don shi malamai ma suka yi saɓani shin yana halatta shin yana halatta a sai da gida a makka inda mazaba abu Halifa bai halatta a sai da gida a makka domin Allah yake sawa'un fihi sawa'an fihi al-akifu sawa'un al fihi wal daidai yake da ɗan gari da wanda ya zo zaka inda mazaba abu Halifa in ka ce duk gidan da ka gari kawai sai ka shige kuma haka sai na umar ya fara yi daga farko in lokacin aikin hajji wani mutum lokacin sai na umar aka fara sa kofa a gidaje a masallacin a makka da mutanen makka da ce masjidil haram yana nufin tun makka ake ce masjidil haram domin Allah ce subhanallazi asra bi abdi laylan min almasjidil haram kuma wannan isra'in an yi shi ne Ba annabi ba cikin makka yake ba na annabi ba cikin makka yake ba cikin wani gida yake cikin makwabtan masallaci ba cikin masallacin yake ba cikin makwabtan masallaci yake kuma sai Allah ce daga masallaci mai alfarma don haka sai Allah ce masallaci mai alfarma watan garin makka an sanya da dan gari da bako duk da suke ciki haka abu hanifa ya ce baya halatta mutum ya mallaki gida ciki amma kauli mafi inganci yana halatta ya mallaki gida baya halatta mutum ya mallaki gida ma sai dai kasance gidajen na mutane ne na kowa da kowa ne wanda ya zo ya shiga ko da an ce gidanka ne amma da kai da bako duk da kuke amma dalilin cewa yana halatta a mallaka cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam man dakhala darahu fa huwa aminun annabi da yazo zai zai zai zo fatahu makka sai ce duk wanda ya shiga darahu gida ne kun ga jingina gida ga wani wanda hadda shi ko sai mazaba Imam Ahmad da Malikiya da Shafiya suka ce na halatta mutum ya mallaki gida kenan tunda annabi ya ce darahu ya jingina gida ya jingina gida ga wani don haka dai kawai mafi inganci na halatta amma da duk wanda ya zo shiga yake haka ke ta saukar da mutane a makka ke ta saukar da su amma yanzu kamar yadda ake bin sauran mazhabobi na halatta ba da haya don haka akwai hotel-hotel ana ba da haya amma har yanzu wanda ya shigo ciki ba a bambanta a ce ga dan gari ga wanda ba dan gari ba makka tana da wannan alfarmar sai Allah ya ce allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal-bad sai Allah ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda ya yi nufi a masallacin makka bi ilhadin da kautar da mutane daga hanya bi zulmin da zalunci nufi min azabin alim lalle za mu ɗanɗana mai azaba mai raɗaɗi don haka makka ita dai adda wannan ba sai wanda ya aikata ba malamai suka ce na ne daga hadisin can da annabi sassan ya ce duk wanda ya nufin mugun aiki bai aikata ba za a ba shi lada amma in makka ne da kayi nuhin mugun aiki za a rubuta ma zunubi sannan makka tana da alfarma daga nan na ce wallahi zan je makka zan je makka kun ga akwai wanda aka cewa in ya inganta ana biya musu je makka sai sata kawai a biya musu je maka domin su yanka aljihu kun ga zalunci ne ko ba zalunci ba ne to wannan niyyar kawai wanda ya yi za a rubuta mai zunubi su bin garin makka babba ne wanda yake ba a ilhadi ba a kautuwa ciki ba a kautar da mutane daga hanya ciki sannan kuma ba a zalunci ciki za ka muji tsoron Allah in mun je makka mu kyautata zaman mu da mutane kaka je maka ka yi faɗa. dama wala fusuka wala jidala fil haji kamar da Allah ya ce ba a fasikanci ba a jidali a aikin haji masu zuwa aikin hajji ya kasance ana tashin tsere ne ya maza da mata ana kai wasu a aikin hajji wanda ke ba mutanen kirki ba ne ba mutanen kwarai ba ne kun ana kai karuwan 'yan siyasa a makka su je su yi ta abubuwan da bai dace ba ana wannan duk bai dace ba za ka 'yan siyasa su ji tsoron Allah in za a bata a ta buhun guni a bata kuɗi dole sai an bata maka a kai ta garin makka ta yi abin da bai dace ba an ce an kai wata karuwa makka lokacin aka ce za a je jihar shedan ta kan bata ba ta jiwa ciyaman kaga abu ya lalace ya lalace cewa ba ta jiwa ciyaman matsayin shugabanta to garin makka duk wanda ya nufin ilhaji ya nufi zalunci ana ta bada labarin wanda ake cewa su kai mutane makka yin su gaya musu kai su a yi fanna kaza a yi lalaci kaza za ku samu kaza za ku samu kaza san wannan babban abu ne Allah ya faɗi garin makka ya ce wa man yusihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda ya niyyar kawar da mutane a garin makka daga hanyar kwarayayi niyyar zalunci nuzibhu min azabin alim za mu ɗanɗana mai azaba mai tsanani don haka babu kyawo mu gyara mu a ci garin makka da abubuwa na kwarai wa irba wa ana ibrahima وغير بيد الصالح Allah ya ce wa in babu ana li ibrahima makana baiti wal iz kayin kambata musu lokacin da ana li ibrahima lokacin da muka iyakance ma annabi ibrahima Makanal baiti wajen da zai gina dakin Allah watan ko annabi ibrahim an nuna mai shine wanda ya fara gina dakin Allah amma ko da yanzu ya iske iyakoki cewa daga nan zuwa nan zaka ginawa Allah ta shirbi shay'a amma annabi Ibrahim zaka gina daki na kakka hada ni da kowa wajen bauta ku ji hadarin shirka Allah bai ma annabawa ulul azmi minar rusul ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya daraja annabi Ibrahim cikin annabawa annabi Ibrahim shi ke bi ma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi kadai Allah ya ce ma annabi Ibrahim kai koyi da shi kai koyi da annabi Ibrahim amma duk da haka nan ni Allah ya ce ya ce wa izbawwana li Ibrahim makan baiti ka ambata musu lokacin da muka iyakance wa annabi Ibrahim inda zai gina dakin Kaaba Allah tushrik bi shay'an ya kani ba kakka hada da kowa wajen bauta ba hada da kowa wajen bauta wa bai baiti lil ta'ifina in ka gama gina gidan nawa Ka'aba ka tsarkake ta lil ta'ifina ga masu yin tawafi wal da masu tsayuwa suna sallah wa ruk'i sujud da masu yin suna sujuda wasu malamai sun kafa hujja da wannan ayat cewa awati in ka je makka ya fi sallah saboda me saboda Allah ya ce lil qa'ifina ya ce wal idan sai aka ambaci masu tsawafi sannan aka ambaci masu sallah wanda ya sallah cikin masallacin makka za a bashi ninkin lada kamar ya yi sallah a wani masallaci dubu ɗari to kaga dubu ɗari ya akwai yawa ko lada za ka jirin nan kuwa to amma ai anan anan ƙasar ku za ka iya sallah dubu ɗari amma ɗawafi in ba ɗakin kaba babu inda ake ɗawafi shi wannan da in wanda yayi guda to sai in ka koma can kayi babu tamka ce wani waje Allah bai yarda ai dawafi ko ina ba sai dawafin dakin Allah don shi sai Allah ya fara gabatar da dawafi li sa'ifina wannan gidan ya kasance ga masu dawafi sannan wal qa'imina da masu tsayuwa wa su ji wannan sune masu sallah amma cikin sallah abin da fi daraja shine tsayuwa da ruku'i da sujuda sun fi zaman tahiyya sun fi zaman tsakanin tsakanin tsakanin sujuda guda biyu duk sun fi zaka sai Allah ya kebance ya kebance su da ambato wa tsahir baiti lil ka tsakake gidana ka tsakake tsaki na tsakin Allah lil ga masu tawafi wal qa'imina da masu tsayuwa wa ruku'i sujud da kuma masu ruku'i suna sujuda wannan ayat malamai sun yi amfani da ita akan hukuncin sharan masallaci ya kamata a samu su al'umma suna gyaran taron masallaci suna gyara shi domin me domin Allah da kai ne yace wa tsahir baitiya ka tsarkake gidana ɗakuna masallatan Allah wa annal masajida lillahi kusan hakika masallatai na Allah ne duwaka masallacin tsarkake su ake yi ya kamata a kowace unguwa a samu wasu samari su sun yi kungiya suna dinga sharar masallaci suna kakkafe shi suna tsabtace shi al hadisi ya inganta amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil masajidi an tubna taduri annabi ya umurta masallaci a gina su cikin unguwanni ba a gina masallaci wajen unguwa mutane ba zuwa ce ga unguwa za a yi gida biyar ne gida dubu ne gida 100 ne sai unguwa ta ce can daji za mu yi masallaci annabi ya hana amma ga bil masajidi an tubna fi duri ana gina masallaci ne cikin gidaje ga masallaci ga gidan wani ga gidan wani ga gidan wani ga masallaci sai annabi ya ce wa an yaba, kuma a tsarkake su wa an hara a tsarkake su wa yaba a sa musu turare suna ne a dinga sa masallaci turare ya kasance kana da turare da kake kawo masallaci a dinga kunna turaren wuta ana sawa cikin masallaci sunna ne annabi yayi umarni da haka don haka a dinga share masallaci ana tsaftace su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata da bai ce baka ce amma ta sharan masallaci take ita abinda take idan masallaci yayi dauka ta zo ta share ta tsince kan rasu da daddare sahabbai suka je suka binne ta ba su da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bayan kwana biyu fashtaka ila ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yayi ce wata annabi ya buka ce ganta yace ina take sun ka ce tuhfiyat fil layl tuhfiyat fa dafannaha bil layl ya rasulullahi ta rasu muka muka binne ta da daddare saboda ba su ga kamar Abubakar bace ba kamar Umar bace ba ba kuma ya shafa ce ba mai babban sun ga mace ce baka ce kawai suka tuba ya cire da dare sai ya ce halla azantu muni yasa ba ku gaya min ba irin mai sharan masallaci ya mutu ku binne shi ba ku gaya min ba dulluni ala kabriha mu je ku gwada min kabarinta annabi ya kwashi sahabbai suka je makabarta ha gwada mai kabarinta ya shiga gaba sahabbai suka yi sahu sahu bayanai yayi mata sallah bayan ya gama sai ya ce inna hadhihi alqubur la mamlu'atun zulman wannan makabarta ciki take da duhu wa inna allaha nawwara alaihim bi salati alaiha Allah ya haskaka musu saboda sallar da yi mata saboda mai saboda kana sharan masallaci shi mai sharan masallaci da kula da shi har lahira tafiya yake da haske har lahira amfanin mutane ya kai ji ba a duniya ba dai da in ka zo masallaci ka share ka tsabtace wanda ya zo da farar riga da sabuwar riga da wankakkar riga ya zauna zai ji daɗi ka faranta mai ka amfani jama'a in ka sa turare mutane na ci a shi har cikin kabari ma in ka ce za ka amfani za ka amfani mutane don haka Allah Ubangiji ya ji Allah dan bawa Allah ya yi mai rahama shi ke sharan wannan masallacin shekara da shekaru in fara ganin a masallacin da ni fara ganin da kinciya ga hannu yana sharewa yana gyarawa haka ma mala hasan shi ma ga Allah ya saka mai da alkhairi muna da kungiyar share masallaci shekara goma da sun ka wuce 2009 ni shiga wani masallacin juma'a ni ga kokuwa ni ga yanar gizo ni dawo ni gaya musu ni ce bai kamata ba muka yi ittifaki da su cewa a yi wurin sharar masallaci ya kamata a kafa kungiyar sharar masallaci shekara goma yanzu ana yi kuma tana yi lafiya lau to alhamdulillah nan zamu dakata da ma wuta ta dauke abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin suka tambaye shafe cikin littafin ba za a karanta tambayoyi ba ina da uzuri ina da wani program da zan je yanzu gidan rediyo shi shida za a fara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum